To yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da Juma'a. Rana 24 ga watan Afrilu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar 'ya'ya mata a fannin fasahar sadarwa ta zamani. Kuma an samar da ita ne domin nuna mahimmancin da samuwar mata a fannin ke da shi wurin samar da daidaiton jinsi tare da ci gaba mai ɗorewa a duniya. Ana amfani da wannan rana ne wurin tunawa da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a kowane fanni tare da wayar da kan duniya kan yadda ƙarin samun mata da za su samu ƙwarewa a fannin fasahar sadarwa tare da yin aiki a hukumomi, kamfanoni, masana'antu ba tare da fuskantar wata tarjiya ba. Shirin rayuwa ta na yau ya yi duba ne akan yadda ake ƙara samun karuwar mata da ke karatu a fannin na kimiyyar sadarwa na zamani tare da irin sauyin da suke samarwa. Bakin ma a wannan wannan rana sun hada da Fatima Muhammad Kabir, ɗaliba aji na biyu da ke karatun ilimin fasahar na'ura mai kwakwalwa a Kaduna da ke Najeriya. Sai kuma Ibrahim Uba Alhassan, kwararre kuma jami'i a fannin fasahar sadarwa na Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Naija. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu na Abuja, Ismail Karatu Abdullahi. Rayuwata. fannin ilimin na'ura mai kwakwalwa ko kuma in ce fasahar sadarwa fanni ne da ake da karancin mata a ciki dalilin da yasa aka samar da wannan rana domin ƙara janyo su sai dai a yanzu za a iya cewa haƙa ta fara kai ga cimma ruwa duba da yadda aka ƙara samun ƙaruwar mata da ke karatu ko aiki a wannan ɓangare Dr. Nafisa Abubakar Zaki yar gwagwarmaya ce da ta tabbatar da hakan. Na san 'yan mata da kuma matan aure waɗanda sun zama ƙwararri ta sashen digital skills musamman AI ɗin sun fara karatun shi. Akwai masu karatun cyber security. So alhamdulillahi wannan zai kawo mana canji babba ba ƙarami ba. Ƙwararru a fannin irin Mubarak Amin sun bayyana irin sauyi da mata ke samarwa a yanzu haka a duniyar fasahar sadarwa da samun ƙaruwarsu zai ƙara taimakawa. Akwai rawan babba wanda mata suke takawa a wannan digital space din kuma muna ganin su muna ganin yakurin da suke kuma muna ganin yadda abin da yake impacting rayuwarsu da kuma a community gaba daya akwai da dama daga cikin mata a yanzu haka da suka mai da hankali wurin neman kwarewa a fannoni daban-daban na fasahar sadarwa duk da cewa ba fannin ne suka yi karatu ba. Maryam Muhammad Kabir ɗalibar aikin jarida ce da take ɗaya daga cikin su. Ina son in zama computer wizard. Do ba computer nake karanta ba, amma dai still ina son computer science saboda yana cikin abubuwan da nake so kamar su creating apps da kuma banding <laughs> account da kuma hacking. Sai dai Husaina Salisu Suleiman da yanzu haka take malama a wannan fanni ta kuka yadda ake samun yawan mata da ke karatun amma kuma ba sa amfani da shi wurin ci gaba da aiki da ilimin. Ko ni yanzu a mu akwai wanda muka gama da su. Kalilan ne a cikin matan za ka ga suna practicing abin da muka yi yawanci maza ne ka gani. To matan ma suna kokari. In ka ga mata a field din they are doing very well amma kuma suna da karanci. Albarkacin wannan rana an yi kira ga masu ruwa da tsaki a duniya da su kara samar da damammaki da zai kara karuwan mata a wannan fanni. RFI. Madalla an gaida Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawar wakilin namu da Fatima Muhammad Kabir ɗalibar aji na biyu da ke karatun ilimin fasahar na'ura mai kwakwalwa a jihar Kaduna da ke Najeriya. Tun farko da gaskiya ba abin da nake son karanta ba kenan amma yadda na ga yanzu komai ya koma ta bangaren kimiyya da fasaha haka so shi yasa nake gani yadda wasu kasashe suka ci gaba mu ma idan muka ba da haka wata ran za mu iya zuwa mu fi su haka zuwa yanzu kin fara karatu kin ɗauki wani fanni da zaki fi kwarewa. so da ina tunanin cewa idan na gama wasu suna bani shawarar in yi computer engineering in ci gaba ko kuma cyber security mm. so har yanzu ina kan bincike akan wanne ne zai fi saboda ko da yaushe ina yin bincike in gani wanne ne ya fi wanda zan ɗauka ya samar da ci gaba a al'umma gaba ɗaya menene babban burinki yanzu da kika tsunduma tsundum cikin karatun wato fasahar sadarwa babban burina shine yanda ake mutane suke bubbuɗe wa'annan apps haka an yi sun shahara a kai kuma sannan suna samun kuɗi sosai ina samu ma mu fara buɗewa ta yanda idan muka buɗe za mu saka wani abu mai amfani sosai a ciki kaman wani misali kina da wani takamaiman manhaja da kike da burin ganin cewa kin kirkira domin samar da wani maybe wata maslaha ko mafita ga wata matsala eh ni dai ka gani musulma ce to kuma yanzu yanda nake ganin wa'annan apps haka sun shahara sosai kamar misali su TikTok haka da IG zaka ga mata suna fitowa suna yin abun da ba daidai ba ni kuma ina son in bude app din da zai zama duk irin wani video da ya haramta za a yi bandin din shi so shine abun da kawai ni buri na da nake son in yi kenan albarkacin wannan rana da aka samar wani kira zaki ga yan uwanki ma mata da ke da burin karatu a wannan fannin. Ni dai zan yi kira da duk wani al'umman mata a kan waɗanda suke son su yi su fito su yi idan har suna da manufa mai kyau a kai ana samun kuɗi sannan kuma za a sa ƙasa ya ci gaba sosai a kan wannan ɓangaren. Yan mata ni tambarin ku a yanzu nake da ka ko ku 'yan Wakar manyan mata kenan daga bakin mawaƙi Nura M Inuwa daga Najeriya. Da fatan masu sauraro kun nishaɗantu. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwa ta da Ibrahim Uba Alhassan kwararre kuma jami'i a fannin fasahar sadarwa na jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Naija. Gaskiya mata suna yin wannan aikin sosai amma za ka tarar yawanci matanmu na nan Najeriya ba za ka gansu suna irin waɗannan abubuwan ba. Ba wani abu ba ne saboda yawanci yanayin tasowa ne da yanayin wuraren da muke. In ka duba kasashen waje za ga yawanci suna shiga yin aikin ICT. Ya kake ganin yawan mata da ke karatun fasahar sadarwa ta zamani da sauran fannoni da suka shafi kimiyyar na'ura mai kwakwalwa wato computer science kenan a Najeriya da ma wasu kali kamar na IBB University yanzu ba kamar da ba university da dama in ka shiga department din computer science zaka ga yawanci mazaje sun fi yawa amma yanzu yanayin yadda rayuwan ke canjawa mata ma yanzu yanayin yadda suke son ma su ɗauki wannan courses din in ka shigo IBB University yanzu ka ga matan da suke computer science sai kayi mamaki waɗanne hanyoyi kake ganin za a bi wurin ƙara samun mata a wannan fanni kamar yadda duniya take ci gaba da yin kira a kai kaga idan ba a ba mata irin wannan damar sun shigo ba za su kawo mana irin waɗannan ci gaban ba saboda yanayin yadda rayuwar take canjawa ne komai yanzu sai da computer so wannan dama ne da ya kamata a ce mata su shigo ciki su san yadda abin nan yake kuma ba wahala ne da shi ba yanzu kaga mu ce kamar whatsapp da su facebook da su instagram da su twitter da su telegram za ka yi mamaki yanzu an gaya maka waɗanda suke aiki ƙarƙashin wannan kamfanin mata masu sun ba komai ba saboda an san yanayin jajircewan mata wurin yin aikinsu daga karshe wani kira za ka yi sai dai mu yi kira ga iyaye idan 'ya'yansu suka ce ga abin da suke so wani lokaci tun daga nan ake canja musu mindset ɗinsu a ce a adakin je ki karanta abu kaza saboda zai fi miki kyau kaza da kaza gaskiya abu ne mai kyau da muke bukata mu ga mata yawanci sun shigo ciki saboda wasu fa da ka gansu mata kana dan nuna musu dan wani abu kaɗan sai su maka abin da ma baka tunanin za su tambaya gare ku masu saurare wace gudunmawa kuke ganin karatun 'ya'yan mata a bangaren sadarwa ta zamani zai bayar ya karuwar karatun 'ya'ya mata a fannin yake a yankunan ku sai mun ji daga gare ku kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya dasa aya, amadadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da Radio France International Arafai musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar